To jama'a barkanmu da warhaka, barkan ku da samun daman sauraron wannan sabon ƙirƙirarren shiri namu na shin kun shaida, kashi na farko kuma na musamman. Shi wannan shirin manhaja ne da zai ringa kawo muku saƙo wanda masu iya magana suka ce maƙoƙo na bayanai akan alƙaluman da ya shafi kuɗi na gwamnati, kama daga ƙananan hukumomi har izuwa tarayya. Da kuma ba ku daman sa baki akan al'amuran kuɗi na gwamnatin. domin jaddada shugabanci mai inganci. Sunana kuwa? Ku ce mun san ƙiran talakawa domin ƙoƙarina shine shine shelanta muku sahihan bayanai da alƙaluman da ya shafi kuɗaɗenmu domin mu tattauna su tare da ku kuma mu yi amfani da su wajen tabbatar da cewa shugabanninmu suna amfani da kuɗaɗenmu ta yadda ya dace domin tabbatar da gaskiya da riƙon amana. Shi wannan shiri an kirkire shi ne daga nan kungiyar sa kai na Transparency and Accountability in Totality masu follow taxes ƙungiyar da ke bibiyan kudaden gwamnati domin ganin cewa al'amuran gwamnati da ya shafi kuɗi da tsare-tsare an yi shi a bayyane da kuma sa bakin al'umma domin samun ingantaccen ci gaba da kauda cin hanci da rashawa. Wasu daga cikin mutane na cewa wai ma me ya shafe mu da batutuwan gwamnati da har za mu damu da alƙaluman kuɗi To bari ku ji, shakka babu kasafin kuɗi ya shafe ku, idan ana ma aski ka yi bacci, kana bacci ana ma aski to kake tsammanin askin ya kasance? Wai, ka ga gyaran fuska a karkace, ko kuma ka tashi ka gaba gira. To kam gidan aka cire ma wasu irin su Malam Yahaya da Madam Bitrus, don ko can na jiyo hiransu inda Malam Yahaya ke korafin kan gwamnati ta kasa ƙara ke gina musu makaranta shekara uku da farawa. Ita ko Madam Bitrus in cewa ta yi asibitin su na shan magani ana an san kuɗi gurin mata masu ciki, bacin gwamnati ta ce kyauta ne. Duk wa'inda muka jefa wa ƙuri'a a matsayin wakilanmu, to fa mun ɗora masu nauyi a hukumance cewa za su iya kashe kuɗaɗen jiharmu ko ƙaramar hukumarmu don amfaninmu, yasa muke da daman tambayan haƙoƙinmu a koda yaushe. Bari mu kalli wasu bayanai. in kai nazari kan kasafin kuɗi za ka san tanadin da gwamnati ta yi da ya shafe ka kama daga samar da takin zamani kyauta ko domin cewa gwamnati za ta gina muku asibiti a garinku domin sauƙaƙawa mata gurin haihuwa ko ma ba da kuɗi kyauta ga gajiyayyu ko bashi mara ruwa domin a kama sana'a ga matasa da mata in kuma kana aiki a ƙarƙashin wani ne kar ka manta ka san me gwamnati ke ciki ko idan gwamnati za ta rage ma'aikata ko za ta zuge bakin aljihunta kaga za ka san ko mai gidanka yana ciki saboda za ta shafe kuɗin albashinka to da fatan mun fahimta to jama'an jihar kaduna shin kun shaida gwamnatin jihar kaduna ta kashe kuɗi da ya kai ma naira dubu so dubu ɗari biyar wato miliyan ɗari biyar domin tallafawa jama'a da kayan abinci a lokacin zaman gida dole saboda cutar maƙoƙo? Masa ɗauki takarda da alƙalami ka rubuta ma shugaban ƙaramar hukumar ka wasiƙa domin samun bayani akan yadda aka kasafta kayan da aka raba don tabbatar da gaskiya da riƙon amana. Ziyarci shafinmu na yanar gizo a wwwfollowtaxescom shinkunshida domin samun ƙarin bayani. To anan ne muka zo ƙarshen wannan shiri namu na wannan rana, ni ne naku san ƙiran talakawa nike muku fatan alkhairi, sai Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shiri a sati mai zuwa. Ku kasance tare da mu a mu ta yanar gizo wato YouTube, Facebook, Instagram da Twitter a shin kun shaida, kuma za a iya sauraron wannan shirin a SoundCloud da Anchor FM. Wannan shiri ya zo muku ne daga nan ƙungiyar Transparency and Accountability in Totality. masu fulu taxes. Amma jama'a, shin kun shaida?